صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a talatin ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda wanda ke nan ba talatin da tara da kubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin mako mako tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muna cikin suratun naba'i mun kwana a aya ta sha shida a makon da ya gabata yau da izinin Allah za mu tashi a aya ta sha bakwai da Allah maɗaukaki yake cewa inna yau fasli kana miqata الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا حميما وغزاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا الله مدوكي bayan بايا يا تبتد ni'imominsa منصا بايا da yake cewa wa jannatin alfafa koramu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan adam da kuma lambuna shine jannatin alfafa wato lambu wanda yake a cike da kayan marmari iri-iri a gonakin da muke shukawa to Allah maɗaukaki a nan yana bayanin ranar da za a rabe tsakanin zalunci da adalci ranar da za a rabe tsakanin shirka da tauhidi ranar da za a rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da za a rabe tsakanin zalimi da wanda aka zalunta wannan rana rana ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ta ita ce ranar tashin kiyama ya ce inna yau fasli kana miqata lallai ranar rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kana miqata wato ya kasance an masa lokaci bi ma'ana duk abin da aka yi masa lokaci dole ne zai zo me dalili saboda in yadda da ranan imma bi lisanil hal wa imma bi lisanil maqal ko dai a halin mutane ya nuna ba su yadda da ranan kiyama ba ko kuma a furucin su yi inkarin samuwar ranar tashin kiyama saboda suna ganin kaman sun ci bilis ne a duniya to imamu ibnu kafir yake cewa Allah maɗaukaki ya kulu ta'ala mukhbiran an yawmil fasli wa huwa yawmil qiyama Allah yana ba da labari ranar da ake rabewa tsakanin tauhidi da shirka shi ne ranar tashin kiyama annahu mu'aqqatun bi ajalin ma'dudin la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu an iyakance shi da lokaci sananne ba a ƙari a wannan lokacin kuma ba a ragewa wala yu'lamu waqtuhu ala at-ta'yin illa Allah babu wanda ya san lokacin tashin kiyama ayyanannen lokacinsa sai Allah saboda Allah ya yace la yujalliha liwaqtiha illa babu wanda ke bayyana lokacinsa sai Allah saqulat fis samawati wal ard wannan al'amari na tashin kiyama yayi wa mutanen sama nauyi aka mutanen ƙasa ta musu nauyi la ta'tikum illa baghta Allah ya ce ba ta zuwa muku kiyama sai kai tsaye kawai sai dai ku ji ku rub kun rubta cikin kiyama kuma kiyama a rana irin ta yau ranar juma'a ake tsaye da kiyama saboda rana ce kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim da Allah sallallahu alaihi wasallam ce an halitta annabi adam ranar juma'a a ranan Allah ya shigar da shi aljanna jannatul khuld a ranan Allah ya fitar da shi a cikin jannatul khuld aljanna a ranan Allah ya saukar da shi doron kasan da ni da kai muke rayuwa a ranan Allah ya karɓi ran annabi Adam sannan kuma a ranan tashin kiyama ranan da za a yi kiyama shi sa wannan rana rana ce babba ranan da za a rabe tsakanin ƙarya da gaskiya shirka da bid'a tauhidi da kuma zalunci da wanda aka zalunta wannan rana rana ce mai girman gaske Allah ya jinkirta ta saboda wani dalili wa ma nu'akhiruhu illa li ajlin ma'dud Allah ce ba mu jinkirta wannan ranar ta tashin kiyama ba sai dai da wani ajali wanda aka kidaya shi bi ma'ana ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kidaya ranar tashin kiyama yace yau yunfakhu fi sur fatatuna afuwaja. Ranar kiyaman nan ita ce ranar da yunfakhu fi sur za a yi busa a cikin ƙaho mala'ika israfil Allah zai masa umarni ya yi busa a cikin ƙaho wannan ƙahon tun da Allah ya halicce shi aka ba shi wannan ƙaho yana riƙe a bakinsa yana jiran umarni da doka daga Ubangiji ya yi busa shi ne kowa zai mutu a doron ƙasa manufika fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون التي ونفخ في الصور ذا أيبوسا أتكن وننقهم صعق من في السماوات والأرض duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa duk za mutu illa man sha Allah banda wanda Allah ya ga dama wanda ba za su mutu ba wasu malaman tafsiri suka ce wildanun mukhalladun wasu suka ce hurun ain wasu kuma suka ce annabi Musa ma yana ciki shine hadisin Imam Hakim a cikin Mustadrak nasa lokacin da aka samu sa'in sa tsakanin wani da an sare mutumin Madina da wani ba Yahude sun yi kasuwanci sai wannan ba Yahudan ce, la wallazi faddala Musa alal alamin na fasa kasuwancin nan na rantse da wanda ya fifita annabi Musa kan talakai wannan sahabi wannan magana ba ta masa daɗi ba ya za a fifita annabi Musa akan manzo Allah yace ataqulu hadha wan nabiyyu baina azhurina kana fadin wannan maganar kuma manzo Allah na da rai wala tamahu kawai sai haska mai fuska ya mare shi annan ba yahude sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah Ya ce ya Muhammad ya ce ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba da haƙƙi ne a garin Madina azala ce kana da haƙƙi mana sai ce to me ya samu wani zai mare ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira wannan sahabi ya ce me ya faru sai ce kasuwanci muka yi sai ce ya fasa kasuwancin ya sai da min da abu ne kuma ya ce ya fasa kuma da ya tsaya haka da sauki sai ce ya rantse da wanda ya fifita Musa akan talikai ni kuma abin ya bata mara ya za ya fifita annabi Musa akan ka shine na kwaɗa mai mari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi shine sababu wurudul hadith la tufaddilu baina anbiya illa shine sababu wurudul hadith kada ku fifita tsakanin annabawan Allah wa fi riwayatin la tufaddilu baina awliya illa kada ku fifita tsakanin waliyan Allah ana nufin annabawa sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito da hikimar sai ce ranar tashin kiyama hina yunfakhu fi sur a lokacin da za a bu za a yi busa a cikin ƙaho Allah ce ake busa fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah sai ce thumma nufikha fihi ukhra sannan a yi busa busa na kara karo na biyu ina fata an gane fa idahum yanzurun sai ga mutane suna kallon tashin kiyama kowa zai fito daga kabarinsa zai ga kiyama shine sai ce lokacin da za a tada mutane fa akunu awwalu man yufiq manzo Allah ce ni ne farkon wanda zan farfado zan tashi daga kabari zan fito daga kabarina. فإذا بموسى باطش يده بعرش الرحمن يتفيقى أن تبي موسى ينا ركيه الأرش توبلا الأرش أبنجي فلا أدري أكان موسى من الذين استثناهم الله عز وجل فأفاق قبلي yace ban gane ba shin annabi Musa ya riga na farfadowa ko kuwa yana daga cikin wa'anda Allah ya to gaciya da ce illa man sha Allah ko yana daga cikinsu ya riga da farfadowa ban sani ba kaga yanzu manzo Allah ya yi ƙoƙarin kuntarwa da wannan ba yahudan hankali saboda an mare shi ko an faɗi falalan wa annabi Musa alaihi salatu wassalam a ranar tashin kiyama za a yi busa a kaho wanda shine Allah madaukake ce fatatuna afwaja za ku zo masa kungiya kungiya haka za ku zo gaban Allah ranar tashin kiyama wasiqal ladina kafaru ila rabbihim eh, wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara Allah zai yi umarni ga waɗanda suka ji tsoron Allah su ne za a taho da su zuwa ga ubangijinsu zumara bi ma'ana jama'atan jama'atan za a zo da su ƙungiya-ƙungiya wato ayari ayari wannan ayarin ta wuce sai a ƙara taɓo wasu ayari a tafi da su wannan ayarin ma a tafi da su kowace ayari na 'yan aljanna masu tsoron Allah akwai mala'ikun da suke raka su suna ba su labari ibtum fadkhuluha khalidin suna cewa kun ji daɗi ku shiga kuna madawwama a cikin aljanna sai sun raka su har bakin kofan aljanna na a ce ka shiga kaga wannan an karrama ka ina fata an gane to wannan shine fatatuna afwaja za ku zo wa ubangiji wato jama'atan jama'atan Isa mujahid bin jabar yace afwajan bi ma'ana zumran zumran bi ma'ana kungiya kungiya haka imamu ibn jaririn tabari ya ambaci wannan magana bi ma'ana ya ce ya'ani ta'ati kulla ummatin ma'a rasuliha kowace al'umma za ta zo tare da manzanta mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu biyo tawagan wa Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi adam suna tare da annabi adam annabi nuhu suna tare da annabi nuhu duka sauran annaba kowa zai zo tare da al'ummansa kuma anan ne za a yi verification Allah zai tambayi kowane annabi ka isar da sako zai ce ya ubangiji na isar sai a tambayi al'ummansa annabin nan ya isar da sako sai su ce karya ne bai isar mana mu babba wani annabin ma da ya zo mana sai Allah ce to kai waye shaidanka annabin Allah kenan sai ce al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai mu ce eh wane daga cikin annabawa ya isar da saƙo na muka karanta a cikin ƙur'ani waye mu manzan Allah shi mana shaida kawai kunan rasul alaikum shahida ke sai shaida akan cewa tabbas ya isar da kwakwan nan shi sa Allah maɗaukaki ya ce yau duru kulla unafin da imamihim ranar da za mu kira kowane annabi wato kowane mutane da jagoransu shine annabinsu zai zo ya tsaya gaban Allah kai akwai annabin da zai zo gaban Allah shi kai ba wanda ya imani da shi akwai kuma annabin da zai zo mutum ɗaya ne ya bi shi a cikin mabiyansa har ya gama tseno ɗinsa a duniya ba wanda ya saurare shi akwai kuma annabin da zai zo mutane biyu ne kacal suka yi imani da shi kai kana wa'azi ka ce dole sai ka ga mutane sun taru nan za ka yadda cewa kana da mabiya annabin Allah duk ikhlasi ya kare kan annabawa duk tsoron Allah ya kare kan annabawa duk hikima da iya magana da fasaha ya karewa kan annaba amma har ya gama telo ɗinsa ba wanda ya imani da shi ko mutum ba wanda ya saurare shi ashe kenan jama'a ba shi bane bukata shi ne hikimar da ya sa a cikin hadisin Ali bin Abi Talib wanda Bukhari da Muslim suka rawaito a yawmu Khaybar yace li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am mutum ɗaya ya shiryu ta dalilinka ya fi a baka jajayen raƙuma inda jajayen raƙuma su suka fi tsada suka fi kima a wannan lokacin kamkar yanzu ka ce ya fi a baka jiragen sama da ai sun fi komai tsada ko a ce dalilinka mutum ɗaya ya gane sunna ya gane addini ya fi a baka jiragen sama saba'in ina fata an gane ina me ba yawan mutane ake bukata ba me nagartuwan mutane shi ake bukata tun daga annabin Allah zai zo ba wanda ya imani da shi tsoron Allah ne babu ko ko ikhlasin ne babu ko ko hikiman ne babu ko ko iya da'awan ne babu ba ko dai amma ne dan a nuna maka al'umman da suka shuke sun fi kowa taurin kai kuma haka annabansu suka suka yi ta bugawa da su amma me har suka koma ga Allah ba wanda ma ya imani da shi annabin Allah ne zai zo ba wanda ya imani da shi shine nad'u kullu unasin bi imani za mu kira kowace kowane mutane karkashin jagoransu shine annabinsu hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari hadisi daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma bainan nafkhataini arba'un tsakanin busa kahon farko da busa kaho na biyu akwai arba'in haka yana faɗin haka qalu arba'una yawman sai sahabbai suka ce kwana arba'in kake nufi ya ma'aikin Allah qala abaitu yace a'a ba kwana arba'in nake nufi ba Kalu, 40 Shaharan suka ce kana nufin wata arba'in ne za a tsaya idan an busa kowa zai fito daga kabarinsa zai tsaya ke da me ke ƙasa da lobansa ba takalmi ba riga sannan kuma me ba lema ba esi, kowa zai tsaya gaban Allah tumfur kuma ga rana an kawo ta kusa da kanka gab da kanka kuma kowa zai dinga wato zafin ranan zai dinga lullube mutum gwargwadon saban Allah shi a duniya mazala ce wani zai tsaya nashi ƙwaurin Allah ka samu ne wani guminsa zai tsaya daidai cibiyarsa wani guminsa zai tsaya kirjinsa wani guminsa zai kai wuyansa wani guminsa zai lullube shi ga baki ɗaya kuma yana nan a tsaye a wurin ba wanda ke magana ba his excellency ba honorable ba alhaji ba sheikh ba doctor ba professor kowa nafsi nafsi kowa ta kansa yake a lokacin mutane ma ba su san ina ne makomansa ba bala'i ya yi bala'i haka za a tsaya to shi sa manzo Allah ya ce da suka mai tambaya qala sai ya ce abaitu yace ban yadda da wannan ba qalu 40 sanatan suka ce shekara 40 mu yi a tsaye ko kuma shekara arba'in za a yi in an busa kaho kafin a ƙara busa kaho na biyu qala a baitu Allah ce ban yadda ba ban faɗi ba qala ثم ينزل الله من السماء samai sai an yi wannan shekarun kaga bai ce shekara arba'in ba su suka yi tambaya mazala ce ban faɗi ba ya ce bayan haka sai Allah ya saukar da ruwa daga sama fayan butuna kama butul qablu a baklu sai mutane su tsoro daga kaburrukansu kamar yadda kayan gwari yake tsurowa kana zaune kawai sai dai ka ga tumatir na fesowa ko yanzu ka fasa tumatir ka shi a wani wajen da akwai yayi ruwa da ke shi bayan kwana biyu zaka ga me ya fito ko ya ce to haka mutane za su yi ta tsurowa daga jikinsu wannan ruwan idan ya taba burrukan mutane haka za su yi ta haduwa suna tsurowa laisa minal insani shay'un illa yabla mazala ce babu wani abu a jikinka sai ya rujuddige sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa azman wahidan banda kashi guda daya wa huwa ajabu zanab shine kashin bayanka shine spinal cord ɗinka kenan ko shine kai zai tsaya amma komai a jikinka zai rujujjuge kamar da ba ka so ka zauna kusan a kanta ko in ma za ka zauna ai sai ka kakkaɗe ka yi waye ka yi to shi zai ci jikinka shi zai ci fatanka kuma shi ne asalinka kuma za ka rubiddige ka koma asalinka ƙasa banda wannan ƙashin kadai zai rage wa minhu al khalqu al qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan kashin za a har hada halittun mutane ranar tashin kiyama wannan kasa idan ya bushe saboda haka a irin wannan gabar zaka ga Allah subhanahu ta'ala ya busa maka rai an hada ka an hada komai naka wannan yana nuna maka wato darajar kashin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi a bayanka kuma shi ne me idan mutum ya samu matsala a wurin ya samu matsala ko an gama da shi daga nan ne ake hada wato jikin mutum Allah maɗaukaki ya ce wa futi hati sama'u fakanat abawaba za a buɗe sama za a yaye sama fakanat abawaba sai sama ta koma ƙofofi shine wa yau mata as-sama'u bil ghamami wa nuzzila malaikatu tanzila ranan da za a tsage sama tsagewa da kuma gajimari duk za a barka su kuma gajimarin nan zaka ganshi kamar hayaki in ka hausa ba yadda ka ga to hayaki na tafiya idan ana girki a kicin ko ɗaki na tafiya haka gajimarin nan yake to a ranar za a cakkece shi saman ma za a tsaga ta wa nuzzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku saukarwa ni da kai duk mun fito ga dabbobi ga aljanu ga dabbobi a tsakiya mutane su zagaye dabbobi aljanu su zagaye mu mala'ikun sama ta farko idan sun sauko sai su zagaye mu dukanmu mala'ikun sama ta biyu in sun sauko sai su zage mala'ikun sama ta farko mala'ikun sama ta uku su zage na biyu mala'ikun sama ta hudu su zage na uku mala'ikun sama ta biyar su zage na hudu mala'ikun sama ta shida su zage ta biyar mala'ikun sama ta bakwai su sauko su zage mala'ikun sama ta shida a lokacin waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu waji a yau izin bi jahannam a ranan za a kaɗo wutan jahannama yadda ake jawo mota ko haka za a kuɗo wutan jahannama shine wa burrijatul ne liman yara Allah ce za mu taho da wutan jahannama kowa a cikinmu nan sai ya ganta shine Allah ce waji a yau izin bi jahannam za a zo da wutan jahannama yawma izin ya tazakarul insan a ranan mutum zai gane kuskurensa zai wa'azu wa na lahu wannan tunatarwan ba zai masa amfani ba Da ba rana bane da tunatarwan za ta yi amfani rana ce ta sakamako a duniya ce ya kamata in an maka wa'azi ya maka amfani ba a lahira ba a lahira ba za ta amfanar da kai ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da wutan jahannama ma sab'una alf malakin tare da mala'iku 70 kuma ma'a kulli zimamin kowane mala'ika yana tare da linzami wa ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajrunaha kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in suna jan wuta tana jan su kenan mala'iku 4.9 billion su ne za su rike wutan jihannan shi ne 70,000 times 70,000 shi ne zai baka mai 4.9 billion mala'ikun da za su rike wutan jahannama kenan tana jan su suna janta yawon fasir kenan ranar da za a rabi sai an zo da wuta kowa na ganin wutan jihannan da ɗan wuta da ɗan aljanna kowa sai ya ganta shine Allah ya ce ku futi hatta sama'u fa kanat abwaba za a kece sama sai ta zama kofofi wa suyiratil jibalu fa kanat saraba Allah madaukaki yace za a narkar da duwatsu fa kanat saraba sai ta kasance kawalwalniya shine saraban bi ma'ana zai zama miraj shine miraj kaga miraj shine malam bawashi ke kira kawalwalniya kenan ko wanda idan kana tafiya a titi zaka ka ga wani abu kamar ruwa daga nesa kana zuwa ko ka zo wurin sai ka ga ba komai shine Allah ya kwatanta kafirai da suke rayuwa a duniya yace wallazina kafaru a'malahum kasarabin بقيعته يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب Allah ce wallazi kafaru kaga wanda suka kafircewa Allah a'maluhum ayyukansu Allah ce kasarabin kamar kawalwalniya ne ki'atin ana raguwa ne kamar kawalwalniya yahsabuhu dham'anu ma'a wanda kishin ruwa ya kama shi daga nesa zai dinga kallon sa kamar mai ruwa hatta idza ja'ahu har sai ya zo gab da wannan abun lam yajirhu shai'a sai ta da ba ruwa ne. kai in kana tafiya a titi zaka yi ta ganin sa kamar ruwa ko kana zuwa kusa da shi kaga ba ruwa sai ce to kwatankwacin rayuwar kafiri a duniya kenan lam yajirhu shay'a ba zai san da shi ba zai tadda komai ba duniya kenan wa wajada Allah indahu a lokacin kuma sai tadda Allah a gaba gare sa fa waffaku hisaba Allah ya cika masa hisabin bi ma'ana lokacin ne za yana gargara da za a cire ran wallahu sari'ul hisab Allah bai gaggawan yin hisabi ne ga bayinsa akan ababen da suka aiwatar a lokacin da suke da rai a duniya alkhairi ko sharri to shine Allah subhanahu wataala ya buga wannan misali shine kamar faɗin Allah maɗaukaki da ke cewa wa jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwatsu inji Allah tahsabuha jamida kai ka ce daskararriya ce Allah maɗaukaki ya kwatanta duwatsu ya ce wahiya ta murru marar sahab za ka ga tana narkewa kamar yanda gajimari ke tafiya haka za ka ga duwatsu kilimanjaro da mountain everest haka za ka ga suna narkewa suna rubudikewa ranar tashin kiyama ke ina fata mun gane kaga wannan shine kwatankwacin da Allah ce Wata kunul jibal tal'inul manfush ka ga duwatsu sun koma kamar narkakken wato mai ko dalma wanda yake narkewa zai narke gabaki daya duk girman duwatsun nan da kake gani haka za su narke shi sa Allah madaukaki ya ce wa yas'alunaka anil jibal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tambayanka dangane da duwatsu faqul yansifuha rabbi nasfa ga ya musu ubangiji na ce narkar da duwatsun duniyan nan gaba ɗaya narkarwa fa yazaruha qa'an safsafa Allah zai mai da su kamar yadda kaga ana rududduke duwa wato ƙasa haka Allah zai zai yi flattering din su zai gaba ɗaya za su koma flat dutse duk girmansa ana kallo zai dinga rududdukewa zai koma kamar ƙasa ta rafi fiha iwajan wala amsa. ba ka ganin wani karkata a ciki flat zai koma abinda za ka ke ganin shi a sama wani ma sai ka ɗaga kai ko amma a ranar zai koma kamar yadda ka ga wato kankara na cikewa haka Allah zai rujujjige su gabaki shi shine wa yawma nusayyirul jibala wa tara al-ardha a ranar da zamu narkar da dutse ga kasa ta fito kawai ko ina flat duk manshon ɗin nan da kake gani duk Allah zai narkar da su za su rushe gabaki ɗaya a duniya to shine Allah maɗaukaki yake cewa wasu yiratul jibalu kanat saraba yace inna jahannama kanat mirsada lallai wutan jahannama tana madakata tana nan tana jiran kowa mu nan muna da gida a jahannama mu nan ba wanda ba yi da gida a jahannama kuma ba wanda ba yi da gida a aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin Bukhari da Muslim a ranar tashin kiyama ‘yan wuta za su gaje gidajen 'yan wuta daga cikin musulmai daga cikin kafirai za su gaje gidan musulmai su kuma musulmai za su gaje gidan wanda ba musulmai ba na aljanna a cikin aljanna ina fata an gane saboda kowa da ka sani yana da gida biyu ne Allah ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ku a cikin ku akwai musulmi akwai kafiri to kowa da musulmin da kafiri Allah ya ajiye masa gida guda biyu kafin ka mutu in kai mutumin kirki ne sai an fara nuna maka kujeranka na wuta za a ce ka ga gidanka can da kaza da kaza da kaza da kari amma saboda kaza da kaza da kaza da kai a gidanka na aljanna yana kallo sai ya kaunaci azariran sai Allah kuma ya kaunace sa yanzu yana yana kaunan ya gawa Allah saboda me ya san cewa abin da zai tada a ina a lahira ya fi alkhairi akan duniya shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Bukhari da Muslim man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya kaunaci ya haɗu da Allah Allah zai kaunaci haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya ya kyamaci haduwa da Allah Allah zai kyamaci haduwa da shi wannan maganar ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana nashi ta kallon manzo Allah ta ce ya rasulullah kullu da yakrahu al-maut ai kowa a cikin mu baya so ya mutu ina fata an gane me ta fahimci akon tana fahimtan kenan ai in ba ka so ka mutu kenan Allah ma baya so ya hadu da kai kaga saboda sai ka mutu zaka hadu da wa ubangiji sai manzo ce a'a ba abin da ake nufi ba kenan idan mutum ya zo mutuwa za a nuna masa gidansa na aljanna in mutumin kirki ne a lokacin sai ya kaunaci ya haɗu da Allah sai Allah kuma ya kaunaci haɗuwarsa da shi in kuma mutum ba mutumin kirki ba ne kafiri ne shi ko mushiriki ne ko makamancin haka idan aka nuna masa masaukinsa a wuta sai ya kyamaci haɗuwarsa da Allah saboda ya san ne wa yau mata kuma sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda azab, ko ranar da kiyama za ta tsayu azabar da zai tadda sai ya fi bala'i akan wanda zai tadda a kabarinsa saboda haka sai ya kyamaci haɗuwarsa da Allah to sai Allah shi ma ya kyamaci haɗuwarsa da wannan mutumin sai ce abin da hadisin yake nufi kenan kaga manzo Allah ya fassara ma'anar hadisin kenan ko to wannan rana shi ne Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada lallai wutan jahannama tana nan a madakata kamar yadda ubangijinka shi ma yana madakata inna rabbaka labil mirsad lallai ubangijinka yana madakata yana jiran kowa a mu. in kai alkhairi a duniya za ka gani in kai sharri ma za ka gani ku faka sani cewa a duniya tun kafin mutum ya tafi lahira duk abin da mutum ya yi sai Allah ya saka masa kafin ya je lahira in zalunci kake yi sai ka girbi zaluncinka kafin ka koma ga Allah in alkhairi kake yi sai ka girbi alkhairinka kafin ka koma ga Allah sannan kuma idan ka haɗu da ubangiji alkhairin da Allah zai tattala maka a lahiran ya fi wanda ka tattala a duniya ina fata an gane shi yasa duk mai alkhairi ya sani kuma duk sharri ya sani ina fata an gane saboda haka dole mutum ya gane cewa fa lallai jahannama tana nan madakata kuma ga ta nan za a zo da ita kowa a cikin mu sai ya ganta kuma kowa a cikin mu sai ya hau kanta ya wuce dan sira'i tana kan saman wutan jahannama ne ba za ka shiga aljanna ba sai ka wuce kanta shi ne Allah ce wa in minkum illa wariduha babu wani a cikinku sai ya gilma kanta kana ala rabbika hatman maqdiya ya kasance ga ubangijinka ya mata sam kuma ya hukunta ta Allah madaukaki yace thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya sa'annan zamu tsiratar da waɗanda suka ji tsoron Allah zamu bar azzalimai a cikin wutan jahannama jithiyan a gurfani shine hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ina gefen wutan jahannama da ya tashi siffanta kansa radi manzo Allah ce ahaddu min saifi ya fi takobi kaifi wa adaqqu min ash-sha'ri ya fi gashi wannan gashin kankanta murru alaiha an-nas qadru a'malihim kowa zai wuce kan saradi gwargwadon aikin ka duniya akwai wanda zai wuce ka farfata aini kamar tsaftawan ido ya wuce akwai wanda zai wuce kalbar kamar walƙiya ya wuce akwai wanda zai wuce kan saradi kamar gudun tsuntsu ya wuce akwai wanda zai wuce kamar gudun doki akwai wanda zai wuce kamar gudun raƙumi akwai wanda zai wuce kamar gudun mai gudu wanda ya fi iya gudu sannan akwai wanda zai wuce da sassarfa akwai kuma wanda zai wuce a hankali amma za a ɓaɓɓarka kashi. manzala ce akwai mala'iku a gefe dama da hagu wafi yadihim talalibun mala'ikun nan a hannunsa akwai ƙugiyoyi na sabon Allah akwai na gulma akwai na jin music akwai na kallon mata akwai na kallon batsa da makamancin haka akwai na taɓawa duk wani sabon Allah da ka sani akwai kugiyarsa Allah ce ni kuma na tsaya a gefe na daga hannu ina cewa Allahumma sallim sallim ya Allah ka kubutar ya Allah ka kubutar ce akwai wanda in aka zo za a jefa kunnan a barka a barka idan a barka hancin a barka bakin a barka jikin shine makhdushu najin za a barka shi amma zai sha yace wa minhum mukardasun fi nar Allah ka kiyashe mu ya ce a ciki akwai wanda an jefa na kunne zai kama na ido zai kama na baki zai kama na hanci zai kama na kai zai kama na kafada zai kama na hannu zai kama na kafa zai kama na azzakari zai kama na baya zai kama na ciki zai kama ko ina zai kama shi in aka fincike shi sai cikin jahannama Allah ka tsari kaga wannan ranan shine inna rabbaka bir mirsad ubangijin tana madakata kuma inna jahannama كانت مرصادا لن يوتن جهنم تنا نم تنا قوة في التي للطاغين مآبا أي مآبا للطاغين مقوماتي دواء دسك وتقونا دعيري أي العصاة سنع الطاغين سنع ما تصابا ودوكر الله المخالفون للرسل وان سك صابا ودوكر manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'aban ay marji'an ne makomarsu ba'ad wa munqalaban wa masihan wa nuzulan shine za a sauke shi shine masaukin su a wannan rana Allah ka kare sai ce labithina fiha ahqaba labithina ai makithina fiha ahqaba mazauna ne a ta zamanna masu yawa ahqaban ay makithina fiha ahqaban masu zama ne a ciki wato jam'i ne na hukum, kuma hukub shine mudda min zaman wani zamani kenan kowane karni ana samun shekara nawa ɗari to makithina fiha ahqaba ɗari ɗari ɗari so abinda Allah ga dama shine ahqaban za su zauna a wuta ka san wani in yana abu sai ka ai musulmi baya dawwama a wuta ko ya shiga wuta ai zai fita to a haƙaba na ka ce kuma azabar da ke ciki Allah ce azaban sa'ada azaba ne mai hauhawa daga sakon ɗin da aka jefa mutum wuta daga wannan sakon ɗin kamar ta mokita ko hawa yake yi haka zai ci gaba da tafiya azabar karuwa take yi har zuwa ranar da za a fitar da shi shi sa in bala'i ya yi bala'i yan wuta ma da kansu za su cewa na dauya maliku li yaqbi alaina rabu, kai maliku mai gadon wutan jahannama kenan li yaqdi alaina rabu, kai ubangijin kai kashe mu kawai saboda bala'i za su ce ubangijin kai kashe su sai kamar yadda imamu ne yake cewa a karkashin wannan ayar ba zai amsa su ba sai bayan ahab arba'in kaga kamar wannan hadisin kenan ko sai ce sai ce musu innakum makithun ko masu zama ne a cikin Allah ce laqad ji'nakum bil haqq mun zo muku da gaskiya walakin aktharakum lil haqq karihun da yawan ku ba kwa san gaskiya in an gaya maka ka ce an zage ka in an gaya maka ka ce an ci maka fuska idan an gaya maka gaskiya ka ce an ci maka mutunci saboda haka ba kwa kaunan gaskiya shine dalilin da yasa Allah yake dandana muku wannan kuda Allah ka tsare mu shine labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba Allah ce ba sa bardan sanyi wala sharaba balle abin sha mai daɗi saboda ne ba su an hamiman a am'a'ahum Allah ce in suka nemi ruwa wa in yastaghifu yughafu ya kalmuhl yashwi in suka nemi a bashi ruwa saboda abincin da suke sha wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima abinci mai shaƙe wuya in ka ci abinci ya shake maka wuya da kake fasifayin ɗinsa da shi a duniya ruwa ko to wasu kuma an hamima ruwan da za a ba su ruwa ne mai tafarsashen ruwa kafa'a a ma'a'ahu in suka sha ruwan yana yanke hanjinsu ne gunduwa-gunduwa amma kafin su sha ruwan bari ka ji azaba sai ce wa iya stazifu yughasu bima'in in suka nemi a shayar da su za a shayar da su da wata irin ruwa kalmuhli kamar narkaccen dalma narkaccen mai yashwil wudu yana soye fuska ruwan da ke cikin abin sha suna ɗago ta naman da ke fuskan su baki ɗaya za ta tsaye ta zagonye ta shiga cikin ruwan kuma idan ta shiga cikin ruwan suna sha kafa am'a'ahum ruwan kuma sai ya yanka hanjinsu gunduwa gunduwa shine la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba sa ɗanɗana ruwa mai sanyi wato ba sa jin sanyi a cikin wutar jahannama kuma ba za su samu abin sha mai sanyi ba illa hamiman wa ghassaqa Allah ce sai dai ruwa mai zafin gaske kuma ghassaqa kuma wanda ke shakure wuya sannan ghassaq sai aka fassara shi da sadidu ahlin nar Gyambon da ke fita daga farjin mazinata ɗan wuta ne ruwan da za a ba su gamban da ke fita daga farjinsu mazansu da mata shi za a tare a ba ɗan wuta ya sha kuma ya soye fuskar ya yanke hanjinsa to ne wanda Allah maɗaukaki yake magana a nan cewa labisi na fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba sai ce illa hamiman wa ghassaqa ba abin da suke samu sai tafashashen ruwa da kuma ta'aman sharab ghasab kamar yanda malaman tafsiri suka fassara shi abul aliya da kuma ar-rabi'u bin anas suka ce alhamimu huwa al-harru alladhi qad intaha harruhu shine zafin da ya kai makura a zafi wal ghassaqu huwa majtama'a min sadidi ahlin shi shine abin da ya taru na jamban yan wuta daga cikin mazanata maza da mata jamban su zai dinga fita daga farjin su yana kwararowa yana bin wani hanya in yan wuta sun ce suna son ruwa shi za a kawo musu kuma wannan ya tafasa ya kai makura a tafasa shine za a cusa musu in suka zo da shi daidai su fatan da ke su da naman zai zagwanye ya kone su ya koma ƙarangal sannan kuma ya zazzagi a cikin wannan ruwan kuma su sha ruwan kuma ya kona hanjinsu ya tsinka hanjin gunduwa gunduwa wani zai ce ta ba mutuwa tun da hanji ya tsinke ayyalla ce la ya mutu fiha wala yahya baya mutuwa a cikin wuta kuma ba zai yi rayuwa mai daɗi a cikin ta ba Allah ka tsare to shine Allah madaukaki yace illa hamiman wa ghasaqa sai ce jazaan wifaqa sakamako ne wanda yi daidai da aikin su shine ka'idar da malaman usul fiqh suke cewa innamal jaza'u min jinsil amal sakamako yana daga cikin jinsin aikin da mutum yayi kai mai kyau ka ga mai kyau in kai mara kyau ka ga mara kyau in kai alkhairi ka ga alkhairi in kai sharri ka ga sharri in kai aikin lada ka ga lada in kai aikin zunubi ka ga ka. a wannan ranar kai za ka yi dakonsa a bayanka kuma kai za ka kai shi farfajiyar kiyama a yi maka hisabi kuma dukkan ayyukanka ga shi gabanka sai Allah ya tambaye ka duk wannan aikin mala'iku sun zalunce ka ne akwai wani aikin da ba kai kai ba aka rubuta aka ce kai kai ai a duniya mutum yana iya maka shabi ko ya ce ka mai kaza ka mai kaza alhali ba kai ba kuma duniya ta ɗauka eh yayi yayi kaza ai wani kaza ne ana yin haka ko to a lahira a ranan tonan sibili kai wa wani sharri kai wa wani kutun gwila kai wa wani bita da kulle duka a ranar za a tona asirinka a gaban duniya kowa da mutanen farko mutanen ƙarshe sai sun san ka kaiwa ne ka yi wa wani zalunci ka mai kutun gwela duk a ranar sai an sani a duniya kana ganin ai ba wanda ya sani kana sha kana farin ciki ka ɓata ne. ka ci mai mutunci ko ka ɓata shi a wajen mutane suna ganin shi mutumin banza to a ranar tashin kiyama kai ne za a ganka mutumin banza akwai tonan asiri da fallasan da ya kai wannan kowa sai ya san ka kuma kowa sai ya san kai mutumin banza ne akwai fallasan da kai wannan sannan kuma bayan gama fallasa ka a ce a tafi da kai wuta Allah ka tsare mu kaga wannan shine jaza'u wifaqa da Allah ce yace innahum kanu la yarjuna hisaba saboda su masu yin irin wannan aikin ba sa kaunatar cewa Allah zai turke su ya musu hisabi su ba sa yadda cewa za Allah zai musu hisabi ba shi yasa suka yi wannan kuma Allah ya ɗanɗana musu kuɗansu ya nuna musu shine wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun suna tunanin Allah bai san abin da suke yi ba saboda haka kayi ma wannan ka cuci wani ka zalunci ka sa wani yayi kaza kayi kaza duk abin da kai a ranar Allah zai fito da kai duniya sai ta gani kana ganin a duniya kai ka sha ko to kafin ka bar duniya sai Allah ya tona maka asiri in kuwa ka ga Allah ya rufa maka asiri to lahira ka ne aka narka maka a duniya aka baka da a lahira za ka tashi babu tutun sisi ba za ka samu shine hadisin hukumar ibn Amir al-Juhani wanda akan shi zamu takaita karatun nan wanda imamu ahmad ya rawaito sa cikin sahihinsa ce a cikin musnadinsa idza ra'aita allaha yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj yace idan kaga Allah yana ba bawa abin da yake so na duniya kuma yana saba wa Allah amma Allah ya dinka an tiyo mai jin dadin rayuwar duniya manzo Allah ce to ta lalace Allah ke masa lahirar ka ce aka narka aka baka kuma cinyewa ka cinye shi kenan sai manzo Allah ya karanto wannan ayar da ke cikin suratul an'am falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wa quti'a dabiru qaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce a lokacin da suka manta da abin da ake tunatar da su a kai fatahna alaihim abwaba kulli shay'in Allah ce sai muka bude musu kofofin duk wani abin da mutum yake so na jin daɗi Allah ce na buɗa masa hatta idza farihu bima utu har ya kai lokacin da ya farin ciki da abin da aka bashi yana tunanin wayensa wallahi wani in yayi kuɗi yana ganin wayo ne bashi kuɗin wani in ya samu mulki yana ganin isassa ce ta bashi mulki wani idan ya samu dukiya yana ganin dabararsa ce ta yi masa Allah ce to har ya ga ya kai wannan sai ce a ta baghtatan alahira sai mu danke shi idahum mublisun ai fa ayi suna min rahmatillah sai gashi ya ɗeba tsammani daga samun rahmar Allah Allah ce fa quti'a dabiru qaumin ladina zalamu tsara waɗanda suka zalunci kansu aka yanke ta ta ƙare walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai ga ƙarshen halin da mutum yake fadawa kenan sai mu tashi idan Allah ya kai mu mako na gaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk